بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين ba su amsa kiran ba kawai sun yi gaugawar ƙaryata alkur'ani tun gabanin su fahimce shi ko su yi tunani a kansa kuma tun kafin abin da aka yi musu gargaɗinsa na azaba ya tabbata kuma tabbas hakan ya kusa zuwa irin wannan ƙaryatawar ne wanda al'ummomin da suka gabata suka yi sai azaba ta sauka a kansu kai lura ya kai wannan manzo da yadda ƙarshen al'ummomi masu ƙaryata annabawa ya kasance lalle Allah ya hallaka su